muna godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka da nuna mana wannan yammaci na Lahadi 26 ga watan Ramadan hijira 1447 wanda ya yi daidai da goma sha biyar ga watan Mali miladiyar 226 muna matsalar juma'a da na Aisha da ke mabiyar gidan da kala ana cikin birnin Sokoto domin ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma na wata Ramadan. A cikin ci gaba da tafsirin muna cikin kita eh, muna cikin suratul Tauba za mu tashi aya ta goma sha biyu kamar yadda za mu ji a bakin alarama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Allah ce wa in naka ko aimanahum kafiran da kuka kulle alƙawura da tsoro? idan suka kwanci al'auransu min ba da bayan alƙawarin da suka yi tsakanin ku da su wa ta'anu fi dinikum kuma suka yi suka ga addinin ku to fa a a'immatal kufr ku yaki shugabannin kafirai duk inda kuka same ku ku kashe su innahum lalle ne su la aymana lahum ba su da alƙawari la'allahum amma tsammanin cewa su za su hannu daga barin kwanci alƙawari duk lokacin da aka kulla ko kuma su bar sukan addinin Allah ce ala tuqatiluna qauman saboda menene ba za ku yaƙi wasu mutane ba na kaso a yi imanakun waɗanda suka kwanci alƙawuran da ke tsakanin ku da su wahammu da isarajar rasul sannan suka yi yunƙuri na su fitar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin makka to Allah bai ba shi izini ne bar garin makka sannan wahum bada'ukum awwala marra su ne waɗanda suka fara yaƙarku a karo na farko ku martani ne za ku mayar Allah ce to saboda menene ba za ku yaƙe su ba ga manya-manyan dalilai guda uku kowane dalili ya cancanta a ce ku yaƙe su saboda shi kwanci alƙawari yunkurin fitar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin garin Makka sannan su su fara kawo muku hari su yaƙe ku kowane dalili ya cancanta a ce su ku yaƙe su saboda shi Allah ce a tashaunahu washin tsoro su ne kuka yi to fallahu a haƙƙo an tashaunahu Allah shi ne wanda ya fi cancanta ku ji tsorarsa ku fi umarninsa in kuntum mu'mini amma kun kun kasance mu'minai dannan sai Allah subhanahu ta'ala ya kwadaita wa mu'minai ni cewa su yaƙe su saboda wasu fa'idodi da Allah zai ambata a ƙarƙashin yaƙarsu da zaɓi sai ce ƙatiluhu

Allah ce qatiluhum ku yake su yu'azibuhum Allah bi aydikum Allah ya azabtar da su da hannayensu ku ne za ku je wurin yaƙar su kuna kashe su Allah subhanahu wa ta'ala yana ba ku nasara a kansu kenan Allah na azabtar da su ta hanyar umarnin da ya ba ku na kuje ku da su ku kashe su sannan wa yuhzihim sannan Allah zai kunyata su wa yansurkum alaihim sannan Allah zai ba ku nasara a kansu abu na hudu wa yashqi sudura qaumin mu'minin sannan Allah zai warkar da zukatan mu'minai saboda nasara da suka samu cikin kafirai duk damuwar da suke ji a cikin su sai Allah ya wanke musu wannan damuwa abu na biyar wa yuzhib ghayza qulubihim sannan Allah ya ɗebe takaicin da mu'minai ke ji na kafirai a cikin su wa yatubu Allahu ala man yasha kuma cikin kafiran sai Allah ya karɓi tuban wanda ya ga dama daga cikin su in ya tuba wallahu shi Allah alimun masani ne da hikimomin da ke cikin yakar su da zaku sannan hakima kuma Allah gwani ne a wurin shirya muku dabarar da za ku amfani da ita saboda haka ga amfanoni Allah ya ambata wurin yakar kafirai saboda haka maza ku yaƙe su kan kula su sha shakar Allah ce an hasibtu am hasibtum an ولما يعلمناه الذين كانوا ولا يستمرون ولم يتخذوا من دون الله والله وكيل بما يعلمون Allah ce am hasibtum wai mu'minai kuna zaton an tutura ku a kyale ku haka sau ba za a fitine ku a aikon ku jarabawa ba kamar yadda Allah ce alif lamim أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين Allah ce shin wai muminai ko kuna zafin cewa za a kyale ku ne don kun ce kun imani da Allah shi kenan ba za a yi ko muku wata jarabawa ba Allah ce wa laqad fatanna allazina min qablikum tabbas mun jarabi waɗanda suka gabace ku mun aika musu jarabawa iri-iri daban-daban daban-daban daban-daban wala ya'lamunna Allahu allazina amanu sadaqu sai Allah ya sani sani na bayyane ya gwada ma mutane cewa ga masu gaskiya cikin imani wala ya'laman munafiqin kuma Allah zai sani suwa ne ne munafikai masu ƙarya a cikin imanin su Allah ya fito da su fili kuma ya gwada wa yi. to saboda da kuma yin sai Allah ya jarabe ku ku al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya jarabi al'ummomi na farko jaraba wadda aiko muku shi ne abokan gaba da za ku yi yaƙi da su Allah taimake ku a kansu ku kawar da kafirci a ban ƙasa ku tsayar da tushen musulunci bisa ban ƙasa Allah ce a kuna zato a kyale ku haka nan walamma ya'lamu zina jihar domin ku. alhali Allah bai wada sanin kuwa ne ne suka yi jihadi da gaske a cikin ku ba to ba zai kyale ku sai Allah ya nuna ma mutane a fili cewa lalle ga masu jihadi in ga ni kashe da musulunci ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة كما تو الله بواد سني ولم يتخذوا وند بيرقي Wani jatan wani masoyi ba min dunillahi bancin Allah wala rasulihi bancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wala almu'minina bancin mu'minai wane ne wanda bai da wani masoyi sai Allah da manzo Allah da mu'minai wane ne sannan su wane ne kuma ke sulalewa su je su riki wasu masoya cikin tahirai su saki Allah da manzonsa da mu'minai Allah bai wada sani ba tukunna wani irin sani sani na bayyane mutane su gane wannan sanin Allah ke sai shi ma ya gwada ma mutane cewa ga masu jihadi na gaske ga masu jihadi na ƙarya ga waɗanda suke riƙe Allah da manzonsa da mu'minai a matsayin masoya da waɗanda kuma ke rikon kafirai a matsayin masoya don daga cikin ku ko ne masu iddi'a'in mu imani Allah na so ne a bambanta a gane mu'minai na ƙwarai a gane kuma mu'minai na jabu to Allah bai wani gane haka na wasu kunna saboda haka ba zai kyale kuma sai ya ta aiko muku jarabawa daban-daban daban-daban daban a ga waɗanda za su jarabawa a ga waɗanda za su waɗi jarabawa duk fitinan da Allah aiko Allah ka samu ci wannan jarabawa wallahu Allah khabirun masani ne da abin da ke koye ba bi ma ta da duk abin da kuke aikatawa kananan su da manyan su da shi Allah ya sani daga nan sai ma ta na, Allah ce zai yi wa ga masu bauta wa kubarka an yi amuru masajid Allah su rayar da masallatan Allah masallatai ana ana nufin Masallatai Allah da alfarma da ke maka saboda mai aka ce masallatai don kowane masallaci da shi shika koyi kowane masallaci na duniya karkashi ne shike kowa ga ya sallah sai ya dabi masjidil haram da ke makka a cikin duk masallacin da kake saboda haka kamar duk masallacin duniya gaba ɗaya rassa ne biye suke da shi saboda haka shi kadai yana da masallatai miliyoyi karkashi ne shi yasa Allah ke ma kana mushrikin an ya'muru masajid Allah bai yiwuwa ga mushrikai a ce su raya masallaci mai alfarma da ke masu shahidi na sai bilkus alhali suna shaida da kanunsu da kafirci to ba za su raya an ba. ula'ika waɗannan mushrikai masu shaida wa kanunsu da kafirci Allah ta a a'amalukum da ayyukansu na alheri da suka aikata ya roshe sun yi ta sadaka sun yi ta hidimar masallacin ana sharan masallaci ana tsaftace masallaci ana shimfiɗin masallaci da makamantarsu duk da suke yi da sadar da zumunta duk ayyuka ne na alkhairi amma waɗannan ayyukan ba su da tushen da za su tsaya a kai shi ne imani a sanadiyya haka a lahira duk gaba ɗaya ba za su zo su samu sakamako ko tsai na aikin wannan alkhairin da suka aikata ba Allah ce wa finnari kuma a cikin wuta hum khaliduna su za su dawwama a cikin wutar jahannam sai Allah ce inna ma ku sani ya'muru masajid Allah wanda ke raya masallatayyan Allah man amana billahi wanda imani da Allah shi ne mai raya masallacin Allah kuma don Allah don neman yarda Allah wal mai akhir kuma yi imani da tashi alkiyama ya san zai samu sakamakon wannan aiki a ranar alkiyama sannan wa ƙamar salata kuma yi tsaye da sallah wa ata ta kuma ba bada zakka wa sannan bai ji tsoron kowa ba bai ji tsoron komai ba illa Allah face sai Allah wanda ya cike waɗannan sifofin to shi ne wanda ke raya ya Allah Allah ce fa'asa tabbas ula'i waɗanda suka cika waɗannan sifofin an yakunu min al-muhtadin za su zama daga cikin shiryayyu a wurin Allah a nan duniya kuma shiryayyu a wurin Allah a ranar alfiyama Allah ka kama cikin su أجعلتم أجعلتم فمن آمن بالله واليوم الآخر وكان في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين wannan aya da Allah ya karanta muna Imam Muslim ya rawaito hadisi da Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu yana cewa a wata ran ina zaune kusa ga mimbarin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin wasu jama'a na sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam sai wani mutum da cikin sahabban sai yace ni kan bani kulawa na aikata wani aiki ko ba aikata wani aiki alheri a musulunci ba face sai dai in zo in shayar da alhazai ruwan zanzan in shi kaɗai na aikata tuni ga wannan ya wadatar da ni ko bai wani aiki a musulunci ba ɗayan kuma sai yake ce a a raya masallatai dai masallacin alharam a share a tsaftace a gyara shirgidu to wannan shine aikin da mutum ya aikata ko bai aikata komai a musulunci ba wannan aikin ya ishe shi amma ba ta yadda alhaɗari ɗaya ce kuma ce a a jihadi ce don ɗaukaka kalmar Allah shi ne kawai idan mutum ya yi a musulunci ko bai wani aiki ba ko wani aiki ya ishe shi sai ga wani ibn da khattab ya ba ya ce kai saboda me kuke tsaga murya a wurin mimbarin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ku daraja mai wannan mimbari ku sassautar da muryan ku ai ko bi nan alfarma ce da ya kamata ku daraja shi ya ce ranar juma'a ce an zo ana jira liman ya fito ya ce ku dakata zan shiga idan aka yi sallah zan shiga wurin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam in yi mai tambaya dangane da jayayyan da kuke yi Umar ibn Khattab bayan an gama sallah shi shiga wurin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace kaji kaji kaji abinda na isko sahabbansa suna tattaunawa a kai wai yake shayar da alhazai wai yake hidiman masallaci mai alfarma wai yake jihadi don ɗaukar kalmar Allah ko wani ɗaya ka aikata ya ishe ka ko da ba kai wani aiki a musulunci ba sai Allah subhanahu wata'ala ya saukar da aya yana cewa aj'altum siqayatal hajji وعمارة المسجد الحرام فمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله التي ينزل أجعلكم كن توكي سقاية الحاج شايرت الهزي محجتا kun ɗauki wannan aikin kamar amana billah sama aikin wanda ya yi imani da Allah daidai da aikin wanda ya yi imani da Allah wa imaratul masjid al-haram yanzu kun ɗauki rayar da masallaci mai alfarma kamar amana billahi kamar aikin wanda ya yi imani da Allah ne wajahada fi wajahada fi sabilillah kuma ya jihadi don ɗaukaka kalmar Allah ya yi imani da Allah ya yi jihadi don ɗaukaka kalmar Allah to ku za ku zo kuna daidaita shi da wanda shi alhazai kaɗai ya shayar ko kuma shi wannan masallaci da alfarma kaɗai ya raya Allah ce na yi tsaro da ba su zama daidai inda Allah ya aure wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin Allah bai shiryar da mutane waɗanda suke azzalumai ne wanda bai imani ba duk yadda shayar da alhazai wannan aiki da aikata bai daidai da mumini wanda ya yi imani da Allah da ranar lafiya ya jihadi saboda Allah to wanda ya raya masallaci mai alfarma alhali ba mumini ba to wannan aiki na alkhairi da ya yi. zai zama ɗaya da wanda ya yi imani sannan ya yi jihadi don ɗauka kalmar Allah Allah ce ba su zama ɗaya a wurin Allah don Allah da wata'ala zai shirye da mutane wajen da azalimai tasirai ya aza su bisa ga hanya madaidaiciya ya daidaita su da mummunai a a in Allah ya haka nan bai wa mummunai adalci ba shi ko Allah adili ne saboda haka hankali nan ba zai samu ba الذين آمنوا الذين آمنوا وجعلوا في سبيل الله أمواتا وأنفسهم وأولادهم يشركون الله وأولئك

wahajaru kuma suka yi hijira wa jahadu fi sabilillah suka yi jihadi domin ɗaukaka kalmar Allah bi amwalihim da dukiyoyin wa anfusihim da kanunsu duk inda Allah subhanahu wata'ala zai ambaci jihadi da kai da dukiya sai a fara gabatar da dukiya don da yawa mutum ke kai kai ne ya je ya ba da kai ne ya aiki ya ba da gudunmuwa amma an ce kawo sai abu ya buwaya bayan da dukiya ya fi nauyi bisa ga mutum ya je ya karɓi gayyatar da aka yi mai da aikin gayya ya tsaya a yi aikin nan da shi za ga an cika wurin aikin gayya na mace ce a kawo wani abu da an magana kuɗi to yanzu kana gani ana filalewa ga tafsiri na muna yi inda kullum an zo rai tafsiri na ana cewa ko ta husa ya biya da kullum masallaci kama rami wajen kai amma ana iya tahowa ba masallaci kan don sauraren karatu a zo a aiki na alkhairi da kanu amma an ce a kawo kuɗi to nan hawa ya ce ina son zuwa sauraren karatu amma dai yanzu da kashi za na cewa kawo abu ka ba saboda ta bari da sai gobe da gobe kuma da shi kenan an rasa wannan mai saurari. shi yasa Allah wata wata'ala ke tambaya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shin wai jin za ka azama kafiran makka cewa sai sun ba da kuɗin rijista tukunan su ga musuluncin yasa suka ki shiga musuluncin ko kuwa ke faruwa ka ce musu ma asalakum alaihim al-ajri in ajire illa Allah ban ce ku biya ni janna ba ban ce ga kuɗi rijista kan ku shiga musulunci ba ban ce duk wata sai kun biya kuɗin karantar da ku da nake muku kaza kaza je ku ce yayi nauyi saboda ta ba ku shiga kyauta shiga musuluncin kyauta kuma karantar da kai kyauta a ce kuma biyan wai shi ne za duk kana son mutane su yi ruhu su so su karbi kiran da kai wani wani aiki na alkhairi kaskasa ku yanzu ka ce kyauta buɗe makaranta a sanya ka ce kyauta Tana gaya da makarantar da sai ka tura ɗalibai za su manna a su za su buɗa su kan su ca ba kyauta za su yi za su ka ina ka ce kyauta mutane ba su ganin kima karatu saboda ka ake a biya wani abu ko mai kankancin abin to an yi ɗauka abin da daraja to za su fara karatu su sati biyu ko bayan karamar sallah insha Allah duk waɗanda suka yi rijista sai su to su zo su cika sauran abin da ya rage waɗanda kuma ba su sani ba labari ya isa gare su waɗanda kuma suka sani to kar su bar abin su baya ba ku adadin da suke so su ɗauka da an cimma wannan adadin ragewa za su a nan masallacin da na aisha radiyallahu anha da ke a nan mabiyar gidan da hala saboda haka a yi maza maza a so a yi rijista a sai fom naira dubu dubu biyu fom za a naira dubu biyu kacal Allah sa mu dace da alheri Allah subhanahu wata'ala ce waɗanda suka yi imani suka yi hijira suka yi jihadi da dukiyoyinsu da kuma kanunsu a azamu darajatan inda sun fi girman daraja a wurin Allah wa ulaika kuma alfa'idun kuma waɗanda su ne masu samun rabo a ranar alkiyama Allah ka samu cikin su yubashshiruhum rabbuhum ubangijinsu yana musu bishara bi rahmatin minhu da wata rahama daga gare shi wa da kuma wata yarda da gare shi wa jannatin wa jannatin da kuma gidaje na aljanna ga rahama ga yarda sannan ga gidan aljanna kuma oh, oh. Allah ka ba mu duk waɗannan hukun gaba ɗaya Allah ke cikin aljannan lahum fiha na'imun muqim suna da wata ni'ima dawwamamma wadda ba ta tsarewa a cikin gidan aljanna ba wai gida ne a ga aljanna za a baka ga yanan sai an baka gida ga yanan an mika baka gida ka shigo ka bude gida ka ga babu furnitures babu decoration babu kaza babu kaza duk kai za ka yi su an dai ka gida ga ba kullum gida a a gidan lafiya ba haka nan nan ba abin da za ka bukata cikin gidan nan babu shi babu wannan abin an ka san shi ko baka san shi ba ka tuna da shi ko baka tuna da shi ba komin girma abin komin kankanta abin in dai ma ce a cikin aljanna to za ka kawo shi Allah ka samu aljanna ba don ayyukan Allah ce khalidina fiha abada idan suka shiga cikin aljannan to don sun dawama kenan har abada inna Allah lalle Allah indahu aqunsa ajrun azim lada mai girma yake a abunsa babu wani wanda lada mai girma ke abu ne face sai Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka babu wannan lada mai girma to Allah rafa wannan zamu da ta kuma kamar yadda muka alƙawari yau ne zamu rufe karatu insha Allah abin da muka karanta daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lamin da fice kuskuren da ya faru a bayanin da na yi tun farkon azumi har yau Allah ya yafe mini kuma ya yi cikin zukatan mu saurari Allah ya amfani da mu da abin da muka karanta Allah ya sa Qur'ani ya zama jagora gare mu a nan duniya ya zo kuma jagora gare mu ya ɗebe mana kewa a lokacin ɗibar rayuwarmu ya zama mai ɗebe mana kewa a cikin kabarinmu ya zama mana kuma jagora zuwa aljanna ya zama mai kariyarmu daga barin gidan wuta Allah ya amfanar da mu da abin da muka ji da kuma a cikin karanta azumman nan da muka yi Allah shi an san muna Allah ya samu gama da kammala lafiya kurakuran da kuka yi cikin azumi Allah ya yafi muna Allah Ta bana wa ta'ala sallan farillai da muka yi Allah ta amsa muna sallan nafiloli da tarawihi da ta tahajjudi Allah ta amsa muna Ƙananan da hukkan da muka yi ta yi da manya don Allah ka yafi muna ya rabbal alamin Allah ka ba mu albarkar wannan wata Allah ka samu dace da lailatul qadar Allah ka samu dace da lailatul qadar Allah ka samu dace da lailatul qadar ya rabbal alamin tashi tashi hankulan da ake cikin wannan kasa Allah ka mana magani Allah duk wanda ke da hannu ciki Allah ka mana magani shi Allah duk wanda ke da hannu ciki Allah ka mana magani shi mai mukamin shi na musulunci mai mukamin shi na siyasa Allah ka mana magani shi Allah ka zauna da lafiya a nan Najeriya da kuma duk kasashen da musulmai suke Allah ka zaunar da su lafiya ya rabbal alamin waɗanda suka ba da taimako ga marayu Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka biya su da aljanna Allah ka musu masauki aljanna yanda suka shafi na waɗannan marayu hawaye Allah ka shahi maka hawaye haka ya rabbal alami. na akwai tambayoyi sai abin da ke hitowa bai kare azumi sai dai abin da ke shiga ko shigar ma ba ko ina ba ta baki ta makoshi har zuwa cikin ciki ko ta jijiya idan an wa mutum alluran da ke tsayawa a madadin abinci shi ne ke kare azumi ba alluran malaria ba duk waɗannan su ba su kare azumi wannan ruwa da ke fitar mai wadi'i aka ce ma wannan ruwa yanda ake tsarki ga boli haka na ake tsarki ma ga wani saboda haka zai kare aji wallahu a'lam mafarkin da ya yi ya ni ya zubo mai ko bai zubo ba to da maniyi ya zubo da bai zubo ba duk azumi ne bai lalace ba sai dai in ya gama niyi in ya tashi dole ne ya wankan ba, amma idan bai gama niyi ba to ba zai yi wa wankan ba, azumi ne na dan daren wallahu a'lam wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk

malam ba ta tuki bayan ah, ba ta ba